my country believes very strongly that democratic process goes hand in hand with basic freedoms and fair treatment for all, according to the rule of law. And we strongly believe in the principles of free, fair, transparent, and credible democratic process and elections before, during, and after elections. mukaddashin jakadan Amurka a Nigeria Mr. David Yang kenan a ganawa shi da 'yan jaridu lokacin wata ziyara da ya kawo garin Kaduna. Ke cewa ƙasar Amurka ta yi amanna ne da cewa tsarin demokradiyya na tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da 'yancin ɗan adam da kuma yi wa kowa adalci bisa bin tsarin doka. sannan kuma Amurkan ta yi imani da tsarin demokradiyya da zaɓe na gaskiya da adalci kafin lokacin da kuma bayan zaɓe. game da ziyarar shi Kaduna da wasu jihohin arewacin kuwa mukaddashin jakadan Amurkan a Mr. David cewa I learned that in Zamfara and Kaduna during my trip that all communities are touched by this kind of violence. Farmers and herders, people of all ethnic groups, Muslims and Christians, all are touched by this kind of violence And again, it's a tragic loss. Yayin wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci harare ko tashe-tashen hankulan da aka samu sun shafi kusan dukkanin al'umma tun daga manoma makiyaya kabilu daban-daban musulmi da Kirista da dukkanin wasu jinsi fa wannan rikici ya rutsa da su. Saboda haka na fahimci wannan batu na da rikitarwa um, kuma babu wata maslaha ta kai tsaye cikin sauki. amma hanyar da muke ganin za ta iya zama mafita ita ce haɗa ƙarfi uh, da ƙarfe don murƙushe dukkanin mutanen da ke tada fitintunu ta yadda duk wanda aka kama da laifi doka za ta yi aiki a kan shi mun san dai gwamnati na ƙoƙari matuƙa amma saboda irin asarar rayukan da ake akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙwazo. We know the government is making good efforts and trying hard on this, but obviously because of the tremendous loss of life, more needs to be done. Mista David Young ɗin da ya ziyarci jihohin Plateau, Zamfara da Kaduna a arewa maso yammacin Nigeria, Ya ce akwai buƙatar ƙirƙiro ayyuka na ci gaba domin samarwa da matasan wannan ƙasa aikin yi. Kuma sanin uh, mahimmancin wannan ne in ji jakadan Amurka a Nigeria ya sa ƙasar Amurka ta haɗa gwiwa da Nigeria wajen inganta uh, fannonin ilimi lafiya tattalin arziki da noma da sauran bangarorin da za su samar wa da matasa ayyukan yi a wannan ƙasa. to envision a better future so young people do not go into criminality. Mr. David Young ya ce ba zan so yi wa tsaro a garuruwan Zamfara, kudancin Kaduna da Plateau da Borno da Benue cinikin gora ba, saboda na fahimci akwai wasu bambance-bambance. amma dai duk da haka akwai buƙatar taimakawa mahukuntan da ke aiki a ɓangaren tsaro a ƙoƙarinsu na tabbatar da an samar da tsaro. I'm not trying to make sweeping judgments about all these different violence because it's different, obviously, in Zamfara, from southern Kaduna, from Plateau, from Borno, uh, Benue. These are different situations. But I think the principle applies that law enforcement needs to be supported and the brave men and women who perform law enforcement functions need to be supported in their efforts to guarantee security for all Nigerians. Ana sa ran wannan ziyara ta jakadan Amurka a Nigeria Mr. David Young dai za ta taimaka wajen ƙara kyakkyawar alaƙa tsakanin Nigeria da Amurka. Musamman ma dai game da zaɓe na gaskiya da kuma tsarkake tsamun tsaron da ake fama da shi. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.